biyu shine kama wani wanda ya shahara a lalata kananan yara domin yi musu luwaɗi rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ranar goma ga watan biyar na wannan shekarar ta shekara ta 2021 ta yi nasarar kama wani muhammad awwal aliyu wanda ake wa lakabi da ɗan mai waina ɗan shekara 41 wanda yake zaune a unguwar abbatuwa da ke birnin katsina ya shahara wurin lalata yaran mutane aikinsa shine ya samu yara 'yan ƙanana waɗanda shekarunsu buce, takwas goma ya ɗauke su ya ringa lalata da su musamman a cikin wannan wata da muke ciki na ramadan abin takaici ya ilahu ina za mu je da wannan bala'i mun kama shi yana hannunmu kuma baya musu ya koya wani yaron da ya yi da shi shi ma ya yi bayani inda shi ma ya kama wani yaro wanda shekarunsa ba su wuce shida ko bakwai ba shi ma ya sa shi a gaba yana lalata da shi abin takaici suna hannunmu yadda za ku hira da su ku ji daga bakinsu muhammad awal bismillah to ya sunanka sunana muhammad awal shekara ka nawa 41 ina kake da zama abbatuwa unguwar abbatuwa a ina take unguwar abbatuwa cikin garin katsina cikin garin katsina to me ya faru me ya hada ka da wannan yaro wannan yaron na yi amfani da shi sau hudu sau nawa sau hudu me ya amfani na menene kake nufi na yi lalata da shi ka yi lalata da shi ta shi mace ne ta ina ka sadu da shi ta bayan shi ta bayan shi to bayan shi irin waɗannan yaran guda nawa kaiwa gaskiya babu ai an faɗa an ce sana'a ka kenan ko dai don wannan ita aka kama ka da shi ba ita ba ce wannan wani abu ne tun lokacin wani margani na raye hmm. hmm. sani ba abin da ya bani ko ya kare ne ko bai kare ba ni dai kaji bayan da muka da shi asiri aka baka yawa ya alhaji muntari ba marigayi asiri ne mm, alhaji muntari ga su ya baka mm. na me asiri da lokacin zan ci gaba da tukin sumo gala ne yadda ko da duk abin da na dauka in na tafi da shi sai na kai inda zan kai kuma shi a cikin abin da aka bayan na wannan asirin shine aka ce sai ka samu yaro karami kayi luwaɗi da shi Eh, mahaɗin asirin bayanin da muka yi da shi kenan dan shi din ma san da ya nuna zai amfani da ni din kafin ya bani to yayi amfani da kai eh, yayi to da ya baka asirin yana yi kana yin su mogalin din mm, su maganar ɗin abin bai yi ba saboda shi ya ce zai sai mun g5 mm. wanda zai bani in yi amfani da ita to kuma to da abin bai yi ba kuma ya aka yi kuma ka ci gaba da yin luwaɗi me yasa ban ci gaba da yi ba in ban da wannan yaron babu wani wani to ai ka ce kana tunanin ko asirin ne ya kare shine nake so in sani wannan asiri ne wannan mm, ta ji na game da shi tukin abin su mugal ne to yanzu shi wannan yaron da ka koyawa shi ba an kama shi ya kama wani yaro dan shekara biyu ko uku ya mai da shi kamar matarsa me za ka ce eh, ban da wani abin da zan ce sai dai addu'a cewa mai Allah ya mu daga cikin wannan hanya to yanzu gashi ana cikin watan Ramadan watan gafara watan ya kamata a ce yanzu a matsayinka na musulmi an same ka rana tsaka kana aikata irin wannan to me za ka ce wa sauran irin mutane da suke wannan mummunar ɗabi'a bayan da zan musu allah shirye su da sauki daga cikin wannan hanya cewa shin mai tsafi yana taimakawa tunda yanzu wannan abin da aka baka an baka ne kamar tsafi na asiri ka ringa yi domin ka samu wani dama ka ringa kaucewa ma'aikata idan ka fita harkar smogal me yasa ba za ka nemi tsari a wurin allah ba don ka je wajen wani kasar gumin boka ya baka sa'a hmm, har da game da ma inda ga yadda yake ban bayanin da ya bani hmm. duk inda na je ga wani babba haka hmm. idan na ba da shawaran ga irin abubuwan da ake wanda ya fuskanci lehi ne mm. to zai dinga sauraron magana ta a koda yaushe ko da waya ce ma na daga na kira shi za a dinga sauraron ka mm. amma kuma kamar yadda nake samun labari an ce kana da wannan damar kana iya kira manya-manyan mutane a duniyar nan haka ne kuma kai magana da su gaskiya ne to kenan asirin kenan ka yarda da tsafin kenan yana yi eh to ni dai wannan na game da su manya gaskiya ba ban yarda da wannan asirin tsahin yanayi ba ni dai kawai na san lokaci ne wanda ya zo wanda zan yi magana da su din kuma ko da ta taxi ne haka zan na rubuta ta waya zan ga sun dan yi magana a kai kuma an yi takin action yadda ya kamata so wani kira za ka yi ga mutane a kan su tuba da irin wannan harka ta tsafi tunda yanzu dai gashi ta kare asirinka ya tona an kama ka ko me za ka ce yi addu'an da ita ce gaba wanda ya zamanto su fita daga cikin wannan hayyukan ko da hmm. ma tsaihi ne su fita daga cikin ta to ma da lamun gode kai karin kanka me kake ji yanzu da ka faɗo hannun gaskiya na yi nadama da abin yadda ya faru har na zo ga hannun hukuma dama malam muhammad kana da mata ne koko kake yara kuma eh. to mun gode